matasa barka da warhaka barkamu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku a kowane karshen mako wato shirin labarin matasa mai zo muku daga studio Kalangu. Tare da ku ne Fanta Shamsu da kawata Rakiya Arimi. <laughs> ya ne gora kina lahiya. alhamdulillahi gora da ni kika zo mana yau gora yau zamu fara da yadda ɗalibai suka raya ranar tara ga watan fevrier wace a ranar ce ta shekara ta 1990 aka ɗauke rayukan wasu dalibai a yayin zanga-zangar usn sannan sai cikin takaitaccen rahoton mu inda za mu yi tsokaci akan mahimmancin rediyo a wajen al'umma musamman ma yau da ta kasance ranar da duniya ta keɓe domin rediyo da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shiki. kora a kowace ranar tara ga watan Fabrairu kungiyar kwadagon ɗalibai wato USN kan haɗuwa wajen da ake ce ma Rumfuwan da Martir domin tunawa da ɗaliban da suka rasu wajen zanga-zangar ranar tara ga watan Fabrairu na shekara ta 1990. Ai gora ga ma bayanan wasu daga cikin ɗaliban da suka halarci wannan taron tare da mai ɗaukar rahoton mu Aladan Maika. Yau muna tara ga watan Fabrairu na 2021 shekaru 31 kenan da aka yi wa abokanmu kisan gilla. Shekara 31 da muke saman wannan gadar. Shekara 31 da muke kukan 'yan uwanmu ɗalibai da aka kashe a nan. Shekara 31 da muke kira ga adalci bisa kan wannan kisa gilla da aka yi ma abokananmu. Mun yi rashin 'yan uwa, sai yaushe ne gaskiya za ta bayyana bisa kan wannan lamarin. 'Yan uwa matasa yau za mu zanta ne akan ranar da duniya ta keɓe ma rediyo. Ranar yau kenan wato 13 ga watan Fabrairu. Ranar nan dai ma'aikatar Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ake ce ma UNESCO ita ta ɗora ta domin ɗaukaka matsayin rediyo. Jigon bana kuma shi shine sabuwar duniya sabon rediyo. Haka ne gora manufan wannan jigon shine bunƙasa amfanin rediyo ga al'umma. A jihar agadis abokin aikin mu Asnise Karim ya zagaya wajen matasa domin karɓo mun ra'ayoyinsu. Rediyo ya kasance komai a gare mu. Ba za ta yiwu ka ga wani iyali da bai da rediyo ko ɗaya ko biyu ba. Gaskiya rediyo na'ura ce da ke ba da labari kan abubuwan da za a shiryawa da kuma ba da labarin da aka tabbatar kafin a watsa shi zuwa ga al'umma. Abu ne da ba za a iya maye gurbinsa ba a fannin sadarwa. Sai ka ka dogara da rediyo sannan za ka samu gaskiyar labari. Kaga ko yanzu ina tare da gidan rediyo na. Ina sauraron dukkan labarai da shirye-shirye musamman yanzu tare da studio Kalango. Muna sauraron labarai na kowane yare da suke yi. Akwai kuma muhawara. Duk dai labarai masu inganci sai a rediyo ba a WhatsApp ba kuma ba a Facebook ba. Ta wani bangaren kuma gora a gani na zai yi kyau mu san irin tasirin da ke da shirye-shiryen rediyo a wajen yaƙi da cutar coronavirus. Gora ai na san zaki samu amsar ke a cikin wannan rahoton da Olivier biyu ya shirya mana. A watan Mars na 2020 ne aka samu mutum na farko da ya kamu da cutar corona a Nijar. Tun wannan lokaci kafafen yada labarai da rediyo musamman suka kasance hanyoyin sadarwa akan matakan da ya kamata a dauka domin rigakafin cutar. Ko rediyo ya taimaka muku wajen gane cutar? Wace rawa rediyo ya taka wajen rigakafi da kuma kula da cutar corona? Bari mu saurari amsar waɗansu matasan masu saurare. Hakika radiyo yana wayar mana da kai akan abubuwa da dama da ma yaya mutum zai kare kansa daga cuta. Ta dalilin radio ne muka ji labarin ya kamata mutum ya kare kansa daga cutar. A ra'ayin wasu, kamata ya yi rediyo ya kara kokari wajen kula da cutar sai mu sarare su. Gaskiya ya kamata a rika kawo daktoci suna yi wa shama'a bayani a radio dalla-dalla bisa yadda cutar take ci gaba da yaduwa sai dai ba ma ganin mutanen ba sa yin bayani. Aikin rediyo shine faɗa mutane yadda za su guji gujewa yaduwar kwayar cutar coronavirus sannan kuma ko da mutumin ya riga ya kamu da cutar yadda za ya gujewa yada shi ga sauran mutane. Ga masu lura da al'amuran yau da kullum rediyo na ci gaba da taka rawa mai mahimmanci a yaƙi da bazuwar annobar corona a ƙasar Nijar. Gora ga kuma wata tambaya har yanzu akan zancen matsayin rediyo. In muka duba yadda shafukan sada zumunta da kuma shafukan yada labarai akan yanar gizo ke ta ƙara bunƙasa, ya shirye-shiryen rediyo za su kasance nan gaba. Gora gaskiya kin aza jigo mai kyau kuma na tabbata za ki samu amsar ke a cikin wannan tsokacin da Habibu Isa, daraktan Vuadi Sahel muryar Sahel ya yi wa mai ɗaukar hoton mu Hawwa Mamman. Batun matsayin rediyo a cikin yanayin canje-canje na har abada tare da bayyanar sabbin fasahohi ya haifar da tambayoyi da yawa duk da gasar da ke akwai tsakanin rediyoyi da sauran kafofin watsa labarai har yanzu tana matsayin matsakaiciyar kafofin watsa labarai a cewar masana habibu isa shugaban gidan rediyo na ƙasa wadi sahel ya bayyana cewa rediyo ita ce al'ummar nijar ta fi kauna saboda amfani da yawa da suke samu daga gareta. ta radiyo ya kasance kullo yana shiga a cikin zuciya kuma yana ci gaba da shiga a cikin zuciya radiyo abu ne da ake iya samun shi ko ina yana da sauki a tafi ko ina da shi radiyo yana yana da sauƙin saurare fiye da wasu hanyoyin sadarwa don haka radiyo ya zama amini ga kowane iyali kowace makoma ce ke da rediyo a lokaci na'urar fasahar zamani habibu isa ya bada amsar cewa rediyo ya kasance babban shigon tsarin bayar da labarai an mayar da hankali ga kayayyakin sadarwa na zamani fiye da radiyo alhali kowa ya sani radiyo abu ne mai sauƙi fiye da sauran hanyoyi jama'a suna ƙara ƙaunar abin. Dangance da yadda lamura ke wakana, makoma rediyo ba ta fuskantar barazana ko kaɗan sanadiyar babbar fasahar zamani. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. kora kungiyar tsoffin 'yan wasan kwallo na jihar agadas ta tsara wani horo zuwa ga ɗaliban firamare akan dabarun kwallon kafa. Sun yi haka ne domin kama ma ƙananan yara masu sha'awar kwallon kafa tun yaranta. Ga rahoton Anise Karim. Da farko dai matasa ɗari na makarantun firamare guda biyar na garin Agadez ne wannan horo ya shafa. Abbas Ali ɗaya daga masu tsara horon ya yi ƙarin bayani kan dalilan bullo da wannan fasaha. Matasa ɗari ne za a haɗa a guri ɗaya a filin wasa na agadas kuma kuma sun kawo mana masu horarwa a bisa fannin kwallon kafa za a horar da matasan kwallon kafa ɗalibai abun zai sa su kaunaci kwallon kafa a samu shahararru tunda motsa jiki abu ne mai kyau ga kiwon lafiya zai iya taimakawa mutum ya kauce waɗansu cututtuka. Dab da kammala horon mun haɗu da ɗaliban inda suka bayyana gamsuwarsu kamar haka. Abu ne mai kyau mu gare mu mu buga kwallo tare da abokanmu na waɗansu makarantu. Mu san juna mu koyi kwallon kafa. Yau ina matuƙar farin ciki buga wasa tare da abokanina na karyo da zufa ko ta ina duka da yake ina da kiba zan ci gaba da motsa jiki don na rage kiba saboda abokanin na su daina yi min dariya a wannan wasar na yi abokani na koyi yadda zan buga kwallo da yadda zan baiwa abokin wasana da kuma yadda zan zura kwallo a cikin rana wannan horo zai shafi dukkan makarantun firamare na birnin agadas kuma zai ɗauki tsawon dukkan shekarar karatu ta 2020-2021 Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.